Assalamu alaikum wa ta'ala barakatu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin ah, Muhammad ah, Gwani Hassan ka ce kana da tambaya to me tambayar ka Algabata malam yaya sunan turaren da Annabi Yusuf ya mafarki da su Annabi Yusuf ya yi mafarki da wasu taurari inda har Qur'ani ya kawo kisa su inda annabi yusuf yake cewa bismillahir rahmanir rahim inni ra'aytu ada ashar kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu li sajidin su wannan taurari an kawo su a cikin tafsirin fasara su a cikin watan nakin su a cikin tafsirin shaukani ƙarƙashin wannan aya din akwai karsanu tauraruwa ce ɗaya kenan sai na biyu akwai ɗariku bi kenan sai na uku akwai ziyalu sai tauraruwa ta hudu shine zulu-kamfatu. sai tauraruwa ta biyar kabisu sai tauraruwa ta shida wasubu tauraruwa ta bakwai amudanu sai tauraruwa ta takwas filaku tauraruwa ta tara misbahu tauraruwa ta goma shine daruhu sai tauraruwa ta sha ɗaya farko tauraruwa ta goma sha biyu ita ce nuru wannan taurarin su ne annabi yusuf ya ce ya gani kamar yadda ya zo a cikin tafsirin shaukani karkashin wannan fassara ayan wallahu alam assalamu alaikum